الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله إذا قيل في المباع المعبود إن هذا يحب باعته وعبادته فإن محبته ذلك تبع لمحبته وإلا فمن لا يحب لا تحب باعته وعبادته ومن كان لا يعمل لغيره إلا لعوض يناله منه أو لدفع ركوبة فإنه يكون معاوضا له أو مبتديا أو مبتديا منه لا يكون محبا له ولا يقال إن هذا يحبه ويفسر ذلك بمحبته ويفسر ذلك بمحبة طاعته وعبادته فإن محبة المقصود وإن استلزمت محبة الوسيلة أو غير محبة الوسيلة فإن ذلك يقتضي أن يعبر إلى البيت إذا قيل في المباء المعروف إن هذا يحب طاعته وعبادته فإن محبته ذلك سبب لمحبته وإلا فمن لا يحب لا تحب طاعته وعبادته ومن كان لا يعمل لغيره إلا لعوض يناله منه أو لدفع عقوبة فإنه يكون معاوضا له أو مفتديا منه لا يكون محبا له ولا يقال إن هذا يحبه ويفسر ذلك بمحبة طاعته وعبادته فإن محبة المقصود وإن استلزمت محبة الوسيلة أو غير محبة الوسيلة فإن ذلك يقتضي أن يعبر بلذين محبة الجود والسلامة أم محبة العمل أما محبة الله فلا تعلق لها بمجرد محبة العوض ألا ترى أن من استأجر أسيرا بعوض لا يقال إن الأجير يحبه لمجرد ذلك بل قد يستأجر الرجل من لا يحبه بحال بل من يبغضه وكذلك من ابتدى نفسه بعمل بعمل من عذاب مؤذب لا يقال انه يحبه بل يكون مرفدا له فعلم ان ما وصف الله به عباده المؤمنين من انهم يحبونه يمتنع أن لا يكون معناه إلا مجرد محبة الأمل الذي ينادون به بعض الأغراض المخلوقة من غير أن يكون ربهم محبوب الأخلاق بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 barka mu da saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Modibbo a nan cikin garin Katsina a kofar Kaura a wannan yammaci namu na ranar talata daren laraba sha takwas ga watan safar miladiya hijira kai hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda kuma ya zo daidai da biyu ga watan biyu miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi namu mai albarka cikin karatun littafi mai suna at-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar hamshakin malamin da shehin musulunci taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 58 a jerin gwanan darussan mu a wannan majalisi shine na 102 idan ba a manta ba Ibn taymiya yana kan bayanin gabar al-mahabba san Allah ko kuma san da Allah yake yi wa bayansa ko san da bayi suke yi wa Ubangiji wanda yana raddi akan waɗanda suke ganin cewa inna Allah la yuhibbu wa la yuhabbu Allah ba a jingina masa so ba a cewa yana so kuma shi ma ba a cewa ana san shi Ibn Taymiyyah ya ce wannan mummunar aqida ce wacce ja'at Ibn Dirham shi ya kirkiro ta ya halakar da mutane da dama a kanta suka kore wa Allah al-mahabba min jihataini min jihati al-ibadi li rabbihim wa rabbi suka Allah al-mahabba shi ba a san kuma shi ma baya wanda wannan yayi tasiri cikin mu'tazila su ma suka ɗauki wannan magana sannan yayi wani nau'i na tasiri cikin al-asha'ira su ma suka ce inna Allah la yuhibbu yuhabbu wa la yuhibbu ra'ayi a so shi amma shi ba a jingina masa so ba a cewa yana so sai dai a ce yana son da'ar mai da'a ko a ce yana kan sakan kawa mai da'a to wannan aqida ita ce ibnu taymiya yake kokarin ya warware domin al-mahabba din nan kamar yadda yayi ta bayani a baya akan ta ne aka gina addini baka cewa Allah shine abin bautar ka sai kai masa cikakkiyar soyayya cikakkiyar soyayya nan ita ce za ta sa ka bauta masa kamar yadda yake so sannan ka so annabawa kaso manzanni kaso annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaso bayi sahabban annabi sallallahu alaihi wa da danginsa da malamai waɗanda suke na Allah kaso dukkan wasu ayyuka na kwarai waɗanda Allah yake so sannan ka ki duk abin ya ci karo da wannan ka dukkan wani wanda yake kin Allah kaga wannan shine jigon addinin gaba daya a kansa aka gina addinin to idan ya zan wannan jigon an ce za a girgide shi a tumfike shi kaga babu shakka wannan yana da hadari kwarai da gaske shi yasa ibnu taymiya ya faɗaɗa batunsa akan wannan gaba domin ita ce tushen addinin al-mahabba hiya aslu din kulli to yake cewa wa idza qila fil muta'i al-ma'budi inna hadha yuhabbu ta'atuhu wa ibadatuhu fa inna mahabbata dhalika tab'un li mahabbatihi su da suke cewa ai ba a cewa ana son Allah sai dai a ce ana son yi wa Allah da'a ko ana son yi wa Allah ibada amma ba za a ce ana son Allah ba yace to wannan tufka ce da warwara domin idan ka ce ba wanda ake yi wa da'a ake bauta masa ka ce wannan ana son yi masa da'a ana son yi masa ibada fa inna afwan inna hadha yuhibbu ta'atahu haka kamata inna hadha yuhibbu ta'atahu wa ibadatahu fa inna mahabbata zalika tab'un li mahabbatihi wato ubangiji yana son mai masa da'a yana son da'a da ake masa ko yana son ibadar da ake yi masa ko kuma shi bawa yana son wato duk zai iya za a iya karanta shi da wajhin biyu ko kace inna hadha yuhibbu ta'atahu ko yuhabbu ta'atuhu shi Allah kenan wa ibadatuhu ana san a bauta masa ana san a yi masa ibada fa inna mahabbata zalika tabarun li mahabbatihi ka so yi wa Allah ibada ko ka so yi wa Allah da'a wannan ai ya samo asali ne daga san Allah din inda ba za ka so inda baka san Allah ba za ka so yi masa da'a ba ba za ka so yi masa ibada ba wa illa faman la yuhabbu la tuhabbu ta'atuhu wa ibadatuhu duk wanda ba a san shi to kaga ba za a so yi masa da'a ba ba za a so bauta masa ba ashe kaga idan har sun yadda cewa ana son yi wa Allah da'a ana son yi wa Allah ibada wannan dalili ne da yake nuna ana san Allah inda ba a san Allah to ba za a so yi masa da'a ba ba za a so yi masa ibada ba wa man kana la ya'malu li ghairi wa man kana la ya'malu li ghairihi illa li yanaluhu aw li dafi uqubatin fa innahu yakunu mu'awidan lahu malam yace dukkan wani wanda yake la ya'malu li ghairihi illa li iwadin yanaluhu baya yi ma wani aiki sai dan abin da zai samu na lada wato na abin da zai za a biya shi dan wannan zai yi aiki zai yi aiki saboda za a biya shi ladan aikinsa ko ko a'a zai yi aiki don ya, samu kariya daga wanda yake wa aikin ga wannan ya zan yana mu'amalantar wanda yake yi wa aikin mu'amalar ba ni gishiri in baka manda zan yi maka aiki ka biya ni ba zan yi aikin ba sai dan zaka biya ni in ba zaka biya ni ba zan yi aikin ba ko ku a'a zan maka aiki domin in kare kaina daga wata ukuba dan haka in ba dan wannan ba to ba zan yi aikin ba kaga ya zan yana yin aiki ne dan wani dalili ba dan shi wanda ake wa aikin ba yace kaga wanda ya zama mu'awidan mai mu'amalar ba ni gishiri in baka manda aw muftadiyan minhu ko kuma wanda yake kokarin kubutar da kansa la yakunu muhibban lahu kaga wannan ba zaka ce yana son wanda yake wa aikin ba mutumin da zaka yi wa aiki dan zai biya ka ko zaka yi wa aiki dan zai maka zai baka wata kariya kaga adam ba kana yi masa aiki dan kana san shi bane kana yi masa aiki ne dan abin da zai baka ko dan abin da zaka samu daga wajensa wala yuqalu inna hadha yuhibbuhu kaga ba za a ce kana son wannan ba dan kawai kana aiki zai biya ka a ce kana son shi ko kuma kana aiki dan ka samu kariya daga wajen sa ba za a ce kana son shi ba to kaga mu san da muke yi wa Allah ba irin wannan bane ba muna san Allah bane saboda wani abin da zai bamu inda ba zai bamu wannan abin ba za mu so shi ba ko a ce muna san Allah saboda zai kare mu daga wani abu in ba dan wannan kariyar da zai bamu ba ba za mu ba za mu so shi ba ba haka soyayyar mu take ba muna san Allah ne dan shi ne Allah saboda zatin sa muke san shi saboda ya tattari sifofi na kamala sifofin da ya zama wajibi a so shi don haka shi kadai ne ake so da zatihi babu wani abin da ake so da yi sai Allah duk wani abin da ake so ana so ne ana san shi ne lighairihi to duk kuma wani abin da zai sa ka so wani abu in bai zama shi Allah din ne ba to nan ma kuma soyayyar ba daidai ba ce ka so Allah dan shi ne Allah sannan ka so wani Allah saboda Allah wanda ita ce wanda ita ce soyayya da take daidai kakkaso Allah saboda wani dalili wanda yake kharijun an zatihi kaso Allah kawai saboda kana samun kuɗi ran da kaji baka samu to kuma sai kubata ko kaso Allah saboda ya bar ya barka da lafiyarka randa da kaji rashin lafiya kuma sai kaji baka san shi to kaga wannan ba soyayya ce ta gaskiya ba haka nan ko kaso Allah kawai saboda kai dai kana tsoron kai saukan ba da wani bala'i ba za ka so shi kaga wannan ma ba soyayya ce ta gaskiya ba ka so shi ne zatihi dan zatinsa wanda ita ce soyayya ta gaskiya haka nan duk kuma wani abu da zaka so ba shi ba to zaka so ne saboda soyayyar Allah zaka so wane saboda wanan nan yana cikin masu yi wa Allah da'a yana cikin waɗanda Allah yake so don haka kai ma kake son shi zaka so wani aiki saboda aikin nan yana cikin abinda Allah yake so don haka zaka so wannan aikin ko kuma za ka so ka ci ka sha saboda ka samu ƙarfin da za ka bauta wa Allah ba dan kawai ka ci dan ka ci ba ko ka sha dan ka sha wanda ya zan sha ne ko ci ne ba dan Allah ba duk abin da kake so dan adam yana son ya ci dan ya samu ya samu ƙarfin da zai bauta wa Allah haka nan zai sha dan ya samu kuzarin da zai bauta wa Allah zai yi aure domin baqa'i al insani ala wajhi al-ard zai zan dan adam bai gushe ba ana samun shi a doron ƙasa wanda zai rika bautawa Allah saboda kaga duk abin da ka so ka so shi ne dan Allah wannan soyayya ita ce daidai to shine yace amma wanda za a so shi saboda zai bada wani abu kaga dan wannan abun aka so shi da ba zai bayar ba za a so shi ba ko ana san shi dan ana jin tsoron sa zaka sai a nuna ana san shi ko dan zai bada wata kariya to wannan kaga ba a cewa ana san mutumin ko da an ce ana san shi to ba so ne na gaskiya ba yace wala yuqalu inna hadha yuhibbuhu wa yufassaru zalika bi mahabbati ta'atihi wa ibadatihi a ce ana san wannan sai a ce ana san ibadar ta ne ko ana san yi masa da'a yace wannan wannan tawili tawili ne wanda yake gurgu fa inna mahabbatal maqsudi wa in istalzamat mahabbatal wasila yadda ya rubuta aw ghayra mahabbatul wasila kamata yi ya zama kamar da yake cikin a wasu nusakh na na shi wannan littafin? فإن محبة المقصود وإن استلزمت محبة الوسيلة أو أبر بمحبة المقصود عن محبة الوسيلة أكي كما أو أبر ما غير بني أو أبر بمحبة المقصود عن محبة الوسيلة وتسن أبن ديك شيني غاية شيني مقصودي ko da ko san makasudi daman zai iya tattara san wasilar da za ta kai ka ga makasudinka ga gayarka misali kana son Allah san ka ga Allah ya kunshi san abin da zai samar maka san Allah din saboda ka ya kunshi san ibada ya kunshi san da'a ya kunshi san manzon Allah ya kunshi san salih ya kunshi san kitabu wa sunna kaga wannan wasila ce da za ta kai ka ga maqsudin ka shine Allah saboda ka san maqsudi ya kunshi san shi ita wasila din da za ta kai ka ga maqsudi aw ubbira bi mahabbati al-maqsudi am mahabbati al-wasila ko a ce ana son makasudi wato ana son Allah amma wannan ana nufin ana son ita wasila din kamar yadda Allah ya ce yuhibbunahu sai suka ce yuhibbunahu ay yuhibbuna ta'atahu ko yuhibbuna ibadatahu kaga yadda suke cewa an yi ta'abiri an mahabbatil maqsudi bi mahabbatil maqsudi an mahabbatil wasilati an yi amfani da jumla da take nuna san shi Allah amma ana san ana nufin san ibadarsa san Ya yace fa inda zalika yaqtadi an yu'abbara bi ne, kaga wannan zai sa ya zan an yi fassarar da lafazi guda biyu ne mahabbatul iwazi wa salamati an mahabbatul amali kana san abinda zaka samu na na na na shi sakamako din wato na na biyan ka da za a yi sannan kuma har ila yau ba ka san aikin da kake yi ibnu taymiya zai ba da misali akan wannan wanda shi san ubangiji ba haka yake ba san ubangiji ba da alaka da aikin da wato da da da da aikin da shi kake kana san shi ne da zatihi wannan aikin kana yin sa ne saboda shi yana san aikin in yau yace baya san aikin to zaka daina aikin yau da Allah zai ce baya san sallar da muke yi a ce ya ce ya an fata kamar yadda wasu hukunce hukunce ake shafe su lokacin musulunci alqur'ani yana sauka ai ana shafa wasu hukunce hukunce da a ce kaza ake yi daga baya a ce an shafe wannan to kaga aka shafe shi kenan kai ba za ka yi aiki da wannan ba daman kana aikin dan ya ce kai ne to iya ce ya dauke maka shi kenan ya dauke maka ba za ka ce kai wannan aikin sai ka ci gaba da yi ba wannan ya nuna kenan baka san shi wanda ya saka aikin to kaga wannan san Allah kenan amma wani wanda kake san shi ba Allah ba kana son shi saboda wani abu ne dalilin ranar da aka ce wannan dalilin ya kau sai soyayya ma ta tafi a ce saboda kullum in fito sai ya baka wani kulli kullum zai danka maka wani kulli saboda ka wannan kullin yasa kake son shi ran da ga ya fito bai danka maka ba ka dan hakura yau gobe ya fito bai baka ba ka hakura jibe bai baka ba sai ka fara kuma gasu ne ya kuma haka ko na masa wani abu ne ka je ka bada hakuri ya ya daina shi kenan kuma daga nan sai zuciyarka ta fara canzawa sai ka gada in ka gaishe kana gaida shi kana dawo lafiya sai ka daina to kaga ashe wannan kullun yasa kake sai <laughs> da kullun da ya zama babu shi shi kenan sai kai ma kullun soyayya sai ta kwanci sai ta kwanci to kaga shi Allah ta'awulin mu da shi duk ba haka bane واما محبه الله فلا تعلق لها بمحبه مجرد العوض amma shi ubangiji kansa ba ya da alaka da san shi abin da za ka samu abin da za ka samu ubangiji zai maka wannan saboda masoyi yana faranta wa masoyin sarai don haka idan ka so shi shi kuma zai soka in ya soka kuma zai maka abin da masoyi yake yi wa masoyinsa don ya faranta masa <coughs> shi ne malam yace ala tara anna man istajara ajiran bi iwadin la yuqalu inna al-ajira yuhibbuhu li mujarrad dhalika ba ka ganin cewa wanda ya ɗau ma'aikaci lebura dan ya biya shi ba a cewa leburan nan yana sai shi kawai saboda haka a yana son wannan aikin da ya bashi ko dan zai samu kuɗi za ka kira lebura ya haƙa ba rijiya yi leburan nan ba ba ma abin da ya haɗa ku ba jinsin ka ne, ba ƙabilarka ka ne, ba dan ba ne, ba addinin ma ɗaya ba ko ba a cewa kawai dan ka kira shi ya ka ce maka aiki shi kenan sai a ce yana kanka ba zai yiwu ba saboda shi yanzu nan dan wani abu ka kirawo shi zaka wannan abin shi ya kawo shi zaka da ma kun zo kun ya fara abin nan din ba ku daidaita ba zai tafiyar sa ila ba zai ƙara neman ka ba yace bal kar yastajirur rajula man la yuhibbuhu bihal tayu wanda kar yastajirur rajula man la yuhibbuhu bihal ka iya ɗauko mutum ka tashi aiki alhalin baka san shi ma gaba ɗaya mutum na iya abin nan wanda baya son mutum zai iya ɗaukar aiki ɗaukar mutum ya maka aiki ba shi ke nuna cewa kana son shi ba ko shi ya yi maka aiki ba shi ke nuna yana son ka ba bal man yurghiduhu da ya yi masa ya maka aiki baya son ka yana ma kin ka wa kadhalika man ibtada nafsahu bi amalin min azabin mu'azzibin ko wanda ya farshi kansa ta hanyar yin wani aiki saboda wani abin da ya fanshi kansa daga mai masa azaba mai wahalar da shi ya an kama shi an ɗauye shi aka ce ba za a sake shi ba sai ya yi aiki iri kaza haka zai yi wannan aikin ya fanshi kansa kaga yin wannan aikin ba shi ke nuna yana son wanda yake masa azaba ba a nan aiki yake dan ya fanshi kansa lokacin da yake wannan aikin dan ya fanshi kansa ba a cewa yana son wanda yake wa aikin kaga ashe kenan ka so aiki ko ka yi aiki don wani dalili ba ya nuna cewa kana son wanda kake wa aiki zaka an ce muna son Allah wannan so ne na zatin sa wannan son shi ya haifar da aikin da muke yi ba aikin ne ya haifar da san son shi ya haifar da aikin la yuqalu innahu yuhibbuhu bal yakunu mubghidan laho? zai zama ma yana kin sa ne saboda yana masa azaba ya kama shi ya ɗaure. ya ce ba zai sake shi ba sai ya aiki iri kaza Saboda kaga ba yadda za ka wannan da yake aikin nan yana kan wanda yake wa aiki. Fa'uli ma an ma wasafa Allah bi ibadahu almu'minina min annahum yuhibbunahu an an la yakuna haka yake aure ta. Ya yake aure ta. Ai anan sai muka gane cewa abinda Allah ya sifanta bayan sa mu'minai da shi min annahum yuhibbunahu na cewa suna san shi da Allah ya ce yuhibbunahu wa yuhibbu yuhibbuhum wa yuhibbunahu yamtadi'u wannan zai koru an yakuna ma'anahu illa Allah yakuna ma'anahu illa mujarrada mahabbati al-amal alladhi yanaluna minhu yamtadi'u an la yakuna ma'anahu na'am la ta na'am يمتنع أن لا يكون معناه إلا مجرد محبة العمل الذي ينالون به بعض الأغراض المخلوقة kaga tun da Allah ya ce suna son shi muka kuma fahimci cewa san aiki ba shi ne san wanda kake wa aiki ba to kenan ashe tunda Allah ya ce suna son shi ya kamata wannan ya zama ya kore ya zan ma'anarsa shi san suna son wannan aikin kawai wanda da shi ne za su samu wasu bukatunsu wasu halittattun bukatu da ubangiji ya ce zai ba su min ghairi an yakuna rabbuhum mahbuban aslan yazan suna yin wannan suna son wannan aikin ba shi suke so ba shi kwata kwata baya cikin da'irar wanda suke so kaga wannan ba zai yi ba a hankali sannan malam yace wa aidan wa aidan فلفظ العبادة متضمن للمحبة مع الذل كما تقدم ولهذا كانت محبة القلب للبشر على طبقات أحدها العلاقة وهو تعلق القلب بالمحبوب ثم الصبابة وهو انصباب القلب إليه ثم الغرام وهو الحب اللازم ثم العشق وآخر المراتب هو التقيم وهو التعبد للمحبوب والمتيم المعبود معبد وتيم الله عبد الله فإن المحب يبقى قلبه ذاكرا معبدا مذللا مذللا لمحبوبه وأيضا فصل الإنابة إليه يقتضي المحبة أيضا وما أشبه ذلك من الأسماء كما تقدم وأيضا فلو كان هذا الذي قالوه حقا من كون ذلك مجازا لما فيه من الحق والإدمار فالمجاز لا يطلق إلا بكلمة تبين المراد ومعلوم أن ليس في كتاب الله وسنة رسوله ما ينفي أن يكون الله محبوبا وألا يكون المحبوب إلا الأعمال لا في الدلالة المتصلة ولا المنفصلة بل ولا في العقل أيضا وأيضا فمن علاقات المجاز صحة إطلاق نفيه فيجب أن يصح إطلاق القول بأن الله لا يحب ولا يحب كما أطلق إمامهم الجاد بن درهم أن الله لا يتخذ إبراهيم خليلا أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ومعلوم أن هذا ممتنع بإجماع المسلمين وعلم دلالة الإجماع على أن هذا ليس مجازا بل هي حقيقة قال يتي وأيضا قال إلى يوم فنفذ العبادة متضمن للمحبة مع الذل كما تقدمه a baya ya gaya mana cewa lafazin ibada ibada da muke faɗa ibada ibada abinda take nufi kalma ce da ta kunshi cikakkiyar soyayya da cikakken kaskantar da kai wato idan muka ce bautar Allah tana nufin cikakken soyayyar Allah da kuma cikakkiyar kaskantar da kai ga Allah wanda shine kalmar abinda kalmar ibada take nufi ولهذا Kana? me yace a wajen kana kalbul ولهذا كانت محبة القلب للبشر على طبقات وتسويا تزوتيا soyayyar zuciya a cikin abin nan a cikin mutane wacce Allah madaukakin sarki ya halitta a cikin zukata na mutane hawa hawa ce wannan larabawa suke da wannan wato bayani daki daki su abun su kalmar soyayya kalma ce mai mai fadi soyayya hawa hawa ce akwai matakin farko sannan mataki na biyu na uku na hudu wanda wasu malamai suna kai ta har mataki goma kamar ibn al-qayyim a cikin rawdatul muhibbin ya ambato mataki goma na soyayya wato soyayya ta kan fara da wani mataki sai ta rika karuwa sai ta kai kuma wani zango sai ta karu sai ta kai wani zango har ta kai matakin karshe wanda babu sama da shi kuma to haka soyayya take kuma su laraba da yake yaran su ba yana da fadi ba irin sauran yarurruka ba ne waɗanda suke masu kunci sai ya zan kowane mataki yana da sunansa ba suna ɗaya gare shi ba dukkanin kowane mataki dai soyayya ce amma kuma tana da wani suna mu muka kira soyayya da suna daban-daban mukan ce soyayya mukan ce bege mukan ce kauna ko mukan ce menene kuma shi kenan sun kare soyayya bege kauna saboda ita ce soyayya din eh? to akwai kuma sauran wasu kalmomi na zamani na samarin zamani matowa ya mato <laughs> to amma su larabawa suna da waɗannan daman can shi ne na Ibn taymiya yake ishara cewa ita soyayyar hawa hawa ce matakin farko shi suke kira alaka matakin farko na soyayya sunan shi alaka ta'alluqul qalbi bil mahbub wato zuciya ta rataya da abin da take so kaga matakin farko rataya ne da ce wani ya rataya to ya kamu mukan ce ya kamu ko auta wannan shine matakin farko al'alaka mataki na biyu irada irada shine bailul qalbi ila al-mahbub zuciya bayan ta kamu sai kuma ta shiga karkata zuwa ga wanda take so to wannan karkatar mataki ne shi ma daga cikin matakan soyayya sannan mataki na uku shine sababa sababa shi ne tsiyaya wato zuciyar ta tsiyaye kuma subhanallah <laughs> wato yadda kasan in ruwa ya fara tsiyaya daga sama ba yadda za ka yi da shi kuma dole sai ya kai kan to haka zuciyar za ta riƙa tsiyaya ba yadda za ka yi da ita to kaga abin yana gaba gaba kuma shi ne yake thumma sababa sababa mataki ne na uku wa huwa sababu alqalbi ilayhi wato zuciya ta rika tsiyaya tana kwarara zuwa ga wanda yake so sannan mataki na na hudu algharam algharam shine da zumta wato ta yadda zuciyarsa za ta zama a koyaushe kawai tana tana tare da wannan abin da yake so haka ko bacci ka tashe shi sai ya sai ya faɗi wannan abin da yake so zuciyar sun ta lazumci kuma abin ba su rabuwa in ba an ce a raba su ba za su rabu ba ko ko abin da yake so din ya masa nisa sai ya rika ganin shi kurkusa me ake so to zai yi kawai ba ruwansa da abin daidai ne ba daidai bane masala'a ta ce ba masala'a ta bace kaga wanda ya zama bawa shi yasa a sallallahu alaihi wasallam ya nuna waɗanda suke bacewa wajen neman kuɗi har ta kai su ga su so kuɗi kamar yadda suke wato san san kuɗin su ya kai wannan matakin ya kirawo mai irin wannan san kuɗin da bawa yace isa abdul dinar ta isa abdul dirham isa abdul qatifa isa abdul khamisa ta wa takas fa idza shika falan taqash sai yace bawa bawa dinari da dirhami wato bawa naira da dala ya halaka kaga kira shi bawa bawan kayan alatu na ɗaki bawan kayan sawa wato shi a rayuwarsa ko menene zai yi inda zai samu waɗannan abubuwan kaga ya zama bawan abu ta yadda ba abin da yake tunanowa a zuciyarsa sai wannan abu ke sa annabi ya kirawo shi bawa kaga san da yake yi wa abin ya wuce iyaka fa innal muhibba yabqa qalbuhu mu'abbadan muzallalan li mahbubi wanda yake so zuciyarsa takan wanzu tana mai bautuwa ga abin da take da abin da yake so haka nan za ta wanzu tana mai kaskantar da kai ga abin da yake so saboda haka kullum abin da yake so din nan da yake yi in ya fulge shi kuma ba ya tirjiya don dama abin da soyayya kan haifar kenan za ka sa al-ma'bub ya rika ka, idan soyayya ta bangare biyu ce sai ka fizge shi ya fizge ka amma ta bangare ɗaya ce kai ka ake fizga amma kai baka da fizgowa sai zan ka kaskanta a gaban wanda kake so wa aidan fasbul inabati ilayhi yansadi al-mahabbati aidan mala yake haka nan kalmar inaba wato bai da al'amari zuwa ga Allah ita ma ta kunshi soyayya in baka bai da al'amarin ka zuwa ga wanda baka san shi ko ita kana bai da al'amarin ka ne zuwa ga wanda kake so rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir alayhi tawakkaltu wa ilayhi uni to wannan kalmar anaba din tana nufin mayar da al'amari zuwa ga Allah mayar da al'amari zuwa ga Allah ya kunshi soyayyar ita kanta wa ma ashba zalika min al-asma'i kama taqaddam da sunaye ire iren wanda da suka gabata irin su tawakkali tawakkali ya kunshi mahabba kana tawakkali akan wanda kake so ba akan wanda baka san shi ba wa aidan falau kana hadha alladhi qaluhu haqqan da abinda suka faɗa cewa yuhibbunahu yuhibbuna ta'atahu ake nufi ko yuhibbuna ibadatahu ba shi karan kansa zatin ubangijin ake so ba a ibadarsa ake so ta ake so wai shi ya fi karfin a so shi da abin da suka faɗa gaskiya ne me ya ce a haka hadin akwai bambanci da sanawa sai wannan majazi ne wato abin da suke ake nufi da majazi a harshen larabci shi da ai amfani da kalma ba a ma'azinta na hakika ba suna cewa kalmomi a larabci akwai hakika akwai majazi akwai kalmar da aka yi amfani da ita a ma'azinta na asali akwai kuma wacce aka are ta aka yi amfani da ita a mahallin da ba naka ba kamar misali kalmar al'asad al'asad suka ce asalin kalmar al'asad yana nufin wannan dabbar wato zaki al-haywan al-muftalif wato zaki amma akan yi amfani da zaki ana nufin jarumin mutum a ce kai wani zaki ne aga ana nufin wani jarumi ne kace kalmar zaki akwai ma'anar ta asali wannan shi ake cewa hakika akwai ma'anar ta majazi ita ake cewa wato akwai ma'ana da ba ta asali ba ita ake cewa majazi wato kamar zaki jarumi to suka kawo abin nan kaga kenan aka ce yuhibbunahu akwai majazul hanfi anan ma'ana akwai wata kalmar da aka share maimakon a ce yuhibbuna ta'atahu sai aka share kalmar da'a sai aka ce yuhibbunahu ولا شركك مجاز الحذف كما فاسألوا القرية التي كنا فيها والعير الذي أقبلنا فيها وإنا لسارقون هذا اسأل القرية أي اسأل أهل القرية الشاري كلمة أهل سيأتي أتنبي القرية معنى أتنبي متعنى القرية ولا شركك مجاز الحذف majazi na a share wata kalma wacce ba ba zai yi a fahimci maganar ba sai dole an kawo an kawo ta a cikin ma'ana kenan da Allah ya ce yuhibbuna suka ce akwai majazul hadsi anan ma'ana yuhibbuna ta'atahu tun da shi ba za a yi ba zai yi a so shi ba kamar yadda ba za a yi ka tambayi alƙarya ba alƙarya gari da gine-gine da gidaje ba za ka je ka tambayi gida ko garu ba ana nan a tambayi mutanen da suke cikin alƙarya din suka ce ibnu tabiya ce to da a ce yadda suka faɗa din daidai ne kun san ibnu tabiya shi bai da cewa akwai wani majazi ba shi duk kalma duk jumla hakika shi ba wani majazi da wata hakika a nan yana tattaunawa da su a bisa yaran su ne amma shi a ra'ayinsa bai yadda akwai hakika akwai majazi ba shi ya ce duk magana hakika shi kun san an ta takaddama da jimawa wasu suka ce duk ma wata maganar da ake yi a duniya majazi ce ba hakika ba ce duk maganganu mu majazi ne in na ce na ina zaune a masallaci to wannan majazi ce ai ba dukka masallacin da zaune ba wani bangare ne na masallaci kaga ina zaune a bangaren amma na cire bangaren to kaga majazi kenan saboda haka dukkan wani abin da zaka ce ka ce ka ce na ziyarci Kano majazi ne saboda a wani guri a Kano ka je ba da ka Kano ba saboda kaga majazi ne wannan ba hakika ba ce ce dan saura ka galibin maganar mutane duk majazi ce to shi ibnu taymiya ce duk ba ba majazin duk wata magana hakika ce saboda a da can an yi amfani da kalmar majaz wal hakika ko taqdimul kalam ila al wal majaz wajen korewa Allah sifofinsa kamar yadda nan suke kokarin su to shi yasa shi kuma yace ayi bai bayar da majaz ba shi yasa ibn ibn qayyim a cikin littafin sa sawa'id al-mursala yayi wani fasali sunan shi kasru qabutil majaz wato karya gunkin majaz to shi kansa majacin gunki ne ba za ya karya shi ya kawo hujjojin sa wajen guda ɗari <coughs> sun yawa to kamar wanda alƙarya ce ai ba majaz ne saboda ita alƙarya ai baiwa wurin da ba kowa kawai gini ne ka kira shi alƙarya dole sai da mutane saboda ka su mutanen suna cikin ma'anar alƙarya shi yasa Allah yake faɗa a cikin alƙur'ani wa kan min qaryatin ahlaknaha وكم من قرية ولو أن ولو وكم من قرية أهلكناها فجاء بأسنا بياتا أو قائلون القرية نو بك أي ما في جنن نكر أك هلكا ba mutanen ciki saboda haka ba ya wa a ce wa alƙarya alƙarya sai da mutanen da suke cikin ta kada za ta zama alƙarya saboda haka wasu alƙarya ba majaz bane hakika ce sannan yace al'asad ana nufin dabba ko al'asad ana nufin jarumi ita wanda ba ba dan kun ce majaz shi ne a yi amfani a ɗauki kalma daga ma'anarta ta asali a yi amfani da ita a ma'anarta da ba ta asali ba ya ce to waye gaya muku asalin kalmar al'asar ana nufin dabbar in wani ya ce a asalin kalmar al'asar ana nufin jarumi da aka gano dabbar da take jaruma ita ma sai aka ce mata al'asar kaga ya juya maganar ko tunda kuma ba tarihi ba date da za ka ce ga date din da za a ke amfani da daga baya aka zo aka yace to ka ce min wannan shine asal ka ce wannan ba shine asal ba suka ce eh muna gane asal ne ta hanyar idan ka faɗi kalmar wacce ma'ana za a fara kawowa a rai ma'anar da za a fara kawowa a rai ita ce ta asali da zarar ka ce al'asad farkon abin da mutum zai fara kawowa a zuciyarsa dabbar zakin ba zai kawo mutum jarumi ba yace in an ce mutum jarumi to wata alama ce take nuna mutumin kake nufi idan ka ce na ga zaki dauke da littafan da zai tafi masallaci kaga mutane da sun janna zuwa ba dabbar kake nufi ba mutumin kake ne to ka ce dauke da littafan ka zai je masallaci amma ka ce na farauto zaki kaga za a fahimci zakin dabba kake nufi ba ba mutum ba suka ce saboda haka abin da yake bambance wannan majazi ne wannan hakika ce kare da za a fari da ita wato alamar da za ta fito a cikin magana ita ce za ta tantance maka wannan hakika ce wannan majazi ne to shine ibnu taymiya ce a ah, ai babu wata magana da ake fahimta ta ba ba karina duk magana ake da karina yanzu kawai ka zo ka ce min zaidu kaidu to kaga ba abin da zan fahimta zaidu zaidu to me zaidu yi dole yana buƙatar ka kawo cikakkiyar jumla in ko ka kawo cikakkiyar jumla to dole ne ma'ana da ma'anar ta je kwakwalwa ta da wuri yanzu idan ka ce na ga zaki dauke da jakarsa zai je masallaci ka kaga ma'anar da za ta zo kwakwalwarka da wuri ba ta dabba ba ce saboda ka kaga ashe nan ma an yi amfani da ita a mahallinta na asali waqfid lahu ma janaha dhulli jana jana ba shi ne fiffike ba ka kankanta musu da ka sassauta musu da fiffiken kankantarwa fiffiken tawazu ke kaga ba wani sakare da zai ji an ce jana dhulli ya dauka mutum yana da fiffike amma Laraba suna amfani da wannan irin salon magana ne don nuna tawalu ce to saboda haka kowace magana a cikin siyaƙin da ake fahimtar ta ba a fahimtar ta da an an tsaya tsaya ko wata dai rigima ce doguwa da aka dade ana yi to shine ala ibnu taymiya yake cewa falau kana hadha alladhi qaluhu haqqan da abin da suka faɗa gaskiya ne min kawai zalika min kauni zalika majazan lima fihi min min al-hasf wal izmar da cewa a cikin sa akwai shafe wata kalma wal izmar da koyi ita wannan kalmar wato yuhibbunahu ay yuhibbuna ibadatahu sai aka shafe kalmar ibada aka koyi ta sai yace me fal majaz la yutlaqu illa bi qarina tubayyin al murad shi majazi ba a yi sai an kawo wata qarina da za ta nuna cewa sai an kawo wata alama da za ta nuna cewa a nan akwai wani abu da aka shafi haka kawai kawai mutum ya bushe iska ce an shafi ba tare da wani dalili ba sai ka faɗi dalilin da zai sa a yarda cewa an shafi shi da abin da ibn taymiya ke faɗa da Allah ta yuhibbunahu suna san shi me yake nuna cewa an shafa kalmar an shafa kalmar ibada ko an shafa kalmar da'a nan babu wani dalili wa ma'lumun an laysa fi kitabillahi wa sunnati rasulih ma yanfi an yakuna Allah mahbuban abu ne sananne a cikin alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam babu wani dalilin da yake nuna ba za a so Allah ba wa Allah ya kuna al-mahbubu illa al babu wani dalilin da yake nuna ba za a so wani ba sai ayyuka la fi dilalati al-muttasila wala al ba dalilin da yake hada da wannan ayoyin ba ko kuma wani dalili daban babu shi bal wala fil aqli aidan ko a hankali ma babu wani hankalin da zai nuna cewa ai shi Allah ba ba mutum bai sai so shi ba ya fi karfin a so shi hankali ba zai karbi wannan ba wa aidan fa min alamatil majaz sihhatu itlaqi nafihi yana daga alamar majazi a gurin su masu cewa akwai majaz yace alamar sa za ka iya kore shi wato za ka iya cewa aitul asada sannan sai kuma ka ce walaita asadan bal bashar na ga zaki sai ka ce ba za zaki ba mutum Kuma ba kai ƙarya ba mutum ne da sannan ka bar shi ka na ga zaki kana da mutum da shi ba kai karya ba ka ce majal za iya to alqur'ani akwai abin da za ka iya kore shi fa yajibu an yasiha itlaqul qawli bi anna allaha la yuhibbu wa la yuhibbu wa la yuhibbu wa la yuhibbu kenan idan suka ce akwai majaz kenan Allah ba a san shi baya su za ka iya korewa da ya ce yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi sabban kai kuma za ka iya cewa la yuhibbu alladhina yuqatiluna fi A nan ba karo kake da alqur'ani ba jayayya kake da alqur'ani ba kamar da za a ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ko ya ce ma ja'a rabbuka inda wanda duk zai koya sifar zai iya kore wannan kalmar duk da ya ce shi ba haka take nufi ba ce ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa ya ce mastawa ar-rahman da haka duk wanda zai ce majazi ne zai iya korewa shi yasa ja'ad ibn dirham ya kore ubangiji bai rike annabi ibrahim khalil ba ya kore abinda ya kore cewa musa alaihi salam Allah bai magana da shi ba كما أطلق إمامهم الجعد بن درهم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ومعلوم أن هذا ممتلئ بإجماع المسلمين musulmi duk sun san wannan abun ba zai yiwu ba Allah ya tabbatar da abu wani ya zo kore shi fa ulima dilalatul ijma'i ala anna hadha laysa majazan to saboda ta hanyar ijma'i aka bayyana cewa wannan yuhibbunahu ko yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi safa wannan ba hakika ce hakika wannan hakika ce to za mu ga dai yanzu shekul islam ya shigo da mu wani wawa keken wani na ilimi mai zurfi saboda ka sai a yakuri ya kashi ilimi yake kullum zuwa ake ka kara gaba ka kai ta abin da ka sani ya kamata ka ji wani abin da baka sani da wanda shi zai sa ka zama kai ma da ilimin amma a tare mai ta maka abin da ka riga ka ji shi ka ji shi yau ka ji sai zan ana bar an barka a guri guda kuma a ba laifi a nan dago maka wani abu mai nauyi tun kana faduwa ka dauka har ka dauka ka miƙe kai gudu ma da shi saboda ka ku ji nauyin abin da ibnu taymiya yake nan dagowa na ilimi ai hakuri a haka sai ka ji cewa yau da gobe kana kana kana sabawa da <coughs> da maganganunsa <coughs> Ya ka wani yazo zai baka wannan wayan sai ka fahimta da ya zo yana ce maka ai majazi ne wannan ai ba ya ya wato dan ya ya maka barazana ka san wanda yayi yayi ilimi ya zama da wanda ilimin sa kadan ne da waɗannan kalmomin yake masa barazana ce to kai kai yanzu baka san cewa wannan majazi bane da Allah ce inna eh, ar-rahman ala al-arshi istawa baka san cewa majazi bane sai ka ce kai ta ni ba za ka tsora ka daga wani majazi ba wani majazi kuma to saboda ka san lagon majazin kai ba eh, amma in ba aka ba shi nan sai sai ci da bagu sai ka kama rawar jiki eh to me me a ah, ba kamata majazi ba ah, la ila kai jahili ne ba kai tsara wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in بسم الله الرحمن wannan ya ce ya yi ta rubuto tambaya a baya ba an samu ba kuma yana ga tambayar tana da muhimmanci don abu ne da ya shige masa duhu yake buƙatar shi dai a an samu ta tambayar ta sai ya ce game da maganar da aka ce kumaini ya yi a cikin littafin sa mai suna Hukumatul Islamiyya ko Al-Hukumatul Islamiyya kuma an fassara shi da harshen Hausa shi mai takardar ya ce ni ina ganin ban ga laifi a cikin abin da ya faɗa ba amma ba ina jayayya ne, sai dai kawai akwai wani bayanin da ya dan da ya dan gyara masa kuskuren kamar haka ya ce wato zai yi kofin din zai kawo abin da shi kuma ya faɗa a cikin littafin sa kuma tul islamiyya ya ce ya ce a yau ina farin cikin sanar da ku cewa a yau kasar iran a yau kasar Iran ma ta fi yankin Hijaz lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ta fi yankin Hijaz lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ta musulunci ce saboda ko lokacin manzon Allah larabawa sun saba masa sun ki fita wajen jihadi har Allah ya gargade su a suratul tauba sun zargi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yin ƙarya har Allah ya gushi da su bayan haka mutanen kufa ba su yi wa sayyidina ali alayhi salam da'a ba akwai wannan labari a cikin littattafan tarihi amma a iran mun ga yadda mutane suka ba da goyon bayan zuwa fagen jihadi ya ce ka duba shafi na takwas to ina mamakin wannan magana ta zama daidai a duk wanda ya san girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nasarar da yake a rayuwarsa bai kamata ya ce wani a wannan karnin ya zo ya fi shi da tara da ina ga yana daga cikin girmama manzo sallallahu alaihi wasallam ka yadda cewa ya zo ya kuma ci nasarar da ba taɓa cin irin samun ta tarihi ba a tarihi kakaf bal inda a ce kumaini da a ce kumaini mu a gurin mutumin kirki ne da sai mu ce shi ma wani gara ɓata ce ta nasarar manzo Allah ya ce samu suwaye yake takamar sun masa biyayya ba musulman ba musulman ba ya zo da musulunci yanzu kai ta ga sai dauka nasarar ta ce ba ta manzo Allah ba yanzu ka je wata kasa wasu sun musulunta sai ka dauka nasarar ta ka ce ba ta manzo Allah ba waye ya zo da musulunci saboda ka sai dai ka ci alfarmarsa amma ba ka ce ka fi shi cin nasara in haka ne sai ka Umar sai ya fi manzo Allah cin nasara saboda a lokacin sa daulolin musulunci daular musulunci ta faɗaɗa. ba ita ba ta shiga ba har farisan ya rubuta ya rubuta Iran din ya ruguza daular Rumawa ya jiga ta su a zamanin manzo Allah ba a yi wannan ba sai sai dan Umar ya ce na fi manzo Allah ce nasara in har ka yarda kuma ya fi shi nasara to ko ka sai ka yarda kuma sai dan Umar wanda shi ne a aduwul saladud sai yarda cewa ya fi shi nasara kuma ya fi to kaga wani akwai akwai kifewa sannan ka zo kace suratul tauba ta ta yi magana cewa an kifa ta jihadi Surat ko ba ta sauka ta bada labarin munafukai. Munafukai da ba musulmi bane. Bura ba can ba musulmi bane. Wanda ba musulmi ba ka ce yaƙin su ta haɗi kuma har ya zama abin wani abu ne. Da ba musulmi bane ne dai mutum wani wani jihadi zai je. Allah ta ولو ku خرجوا فيكم لو لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا قبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه san سماعون لهم. Allah ce da sun fita ma da ba abin da za su kara muku ce ta ɓarɓarewa Rashin fitar su ma nasara manzo nasara ce ga manzo Allah. sun fita Allah ce ba abin da za su kara muku sai ta barbarewa wa fikum tamma'una akwai ɗan leken asirin su a cikin shi Allah da ya dakire su nasara ce ga manzo sallallahu alaihi wasallam sannan yakin tabu wanda shine suratu toba ta yi bayanin sa wanda wasu suka rika cewa la tafiru fil har kullu nar jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun wannan yakin sahabbai dubu talatin ne suka fita sahabbai dubu talatin ne suka fita jihadi har ya kai Ka'ab ibn Malik yana cewa da na fito Madina ba wanda na samu sai mutumin da yake munafiki ko yaro karami ko mace ko tsohuwa ko mara lafiya ka akwai sun baɗi. ba sai da Ali ne yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya barke ya zauna jiran Madina yake cewa ya Rasulullah zaka bar cikin mata da yara da mutane saboda nuna farin cikin aure shi ake kira walima a larabci abinda ake bayarwa na na na abincin suna wannan ba sunan shi walima ba a cikin tuhfatul mawlud mawlud bi ahkamil mawlud la in kai ya ka suna inda ake da larabawa suke faɗa wannan abu kawai haka kowanne abu akwai sunan da ake faɗa amma walima walima a cikin aure an san walima zaka ita ake kira ayi walima annabi yi walima auren da yayi ya kuma ce sahabbai su yi walima aure mu walau bishat da yake ga Abdurrahman ibn Auf amma abin da ya shafi suna babu wani darsi karara da ya nuna cewa a zamanin manzo Allah an kira wata walima ta suna babu wannan sai dai zai shiga cikin da'awa amma ko ba a'a yin sa zai zama da laifi to nan wani mahalli ne na nazari idan an dauka kawai da'awa ce ta ci abinci a wasi wannan babu wani abu kuma an dauka sunna ce kamar walimar aure to kaga wannan ya zama bid'a ya danganta da yadda ka dauke shi in ka ɗauka kare wani abu ne na ka ciyar da mutum abinci wanda ko da babu wata sama? kana iya yin wannan babu laifi amma in ka ɗauka cewa wata sunna ce har ka kira shi ba walima kamar yadda aka kira wancan walima to a nan ka zo da wani abin da ba shi da asali a shari'a ina ga saboda lokaci yayi za mu dakata a nan insha Allah wanda ba su tambayoyin su sai su hakura wala Allah ta fi mai zuwa sai mu fara ta kan su sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in